Tsaka mai wuya. Duk mutumin da yake kusa da Buhari ba wanda ya isa ya zo guna ya ce wane ka zo mai abu kaza. Domin shi bai isa ba lokacin da muke Buhari yake wari ba kowa tare da shi shi mutumin ina yake. Buhari yana da kunnen ji don Buhari mai jin rediyo ne dare da rana. Wannan maganar da ya yi Buhari ya ji shi. Jama'a muna fatan mun sami ku lami lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Abubuwan da suka faru a makon da ya gabata a Kaduna da Majalisar Dattawan Najeriya da kuma wasu wurare a can cikin ƙasa ɗin suna daɗa nuna irin jan aikin da ke gaban Bola Tinubu wanda shugaban Muhammadu Buhari ya ba shi aikin ya je ɗinki ɗimbin barakun da ke addabar jam'iyyar mai mulki ta APC. Ko zamanin PDP ba yaka ba kwanaki an so a Kano yanzu kuma ya hubu da kanshi ana rushe gidan mutum ya sanadin da jam'iyyar APC za ta yi fatan dabo a duniya ma ba ma a Najeriya ba. Nan mai sauraron BOA ne Abuja Shehu daidai ya bugo waya don bayyana ra'ayinsa kan rushe ofishin bangaren jam'iyyar APC a Kaduna. Yinin wanda na sanata hunkuyi ne kamar yadda gwamnatin Kaduna ta bayyana ya karya ka'idar rashin biyan biyan harajin ƙasa tun 2010. Tsige sanata Abdullahi Adamu daga shugabancin ƙungiyar 'yan majalisar dattawa na Arewa duk da zargin naira miliyan 70 sun ɓace a gonarsa ya biyo bayan bayyana goyon bayansa ne ga shugaba Buhari da caccakar tsohon shugaba Obasanjo. Hakanan ta da zargin cin hanci ga shugaban kotun ɗahar ma'aikata Ɗanladi Umar bayan ya wanke Bukola Saraki daga zargin rashin ambata kadararsa tun farko. Duk da yanzu kotun koli ta sake dawo da wani sashi na karar. Na nuna ɓangarorin gwamnatin APC dai mai da'awar canji na zaman kowa tasa tafi shi. Matsayin sakataren jam'iyyar APC Sanusi Mai Malabo ni shine duk waɗannan yanayin demokuraɗiyya ne kuma hakan ba zai shafi nasarar jam'iyyar APC da shugaba Buhari a zaɓukan nan gaba ba. Tafiyar da ƙasar nan da shugaba Muhammadu Buhari yake yi shi ke tallata jam'iyyar nan. Wani korafin 'yan jam'iyyar shine naɗa shugabannin hukumomin gwamnati 209 amma har yanzu ba kai ga rantsar da su ba baya ga samun sunaye haɗa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a ciki. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaishe ka Nasiru, to daman da shi Nasiru din ne muka ɗauki muhawarar da muke kanta a yanzu da muke kawo muku wacce muka ɗauko ta a can ɗakin mu na watsa shirye-shirye da ke Abuja. Inda muka haɗa 'yan APC guda biyu wato Buba Galadima da kuma Alhaji Isa tafi da Mafindi wanda kuma a kan shi tafi da ɗin za mu so mu shirin ne a wannan lokaci. da tambayar da muka yi masa na cewa ko yana ganin buhari zai iya tattara duk mutanen da suka watse da ko masu irin wannan korafe-korafe kafin zaɓe? buhari zai dawo ya zo ya nemi duk wa'inda suke da ruwa da saki ya tantance su a zauna a ba shi shawara wanda zai kai ga kafa kwamiti wacce za ta faɗaɗa gwamnatin wacce kuma za ta shirya yadda za a shigar da shi sabon zaɓe saboda 2019 amma wasu za a ce wanda yake so ya sami neman siyasa eh. zai yi ne domin wani sabon zaɓe ya zo ai ko da ya je kano ma na je irin wannan maganganun cewa duk inda aka fitar nan bai je kano ba sai yanzu ya tafi kano so in an ce yanzu ana nema a je a bi su waɗannan tsofaffin hannayen kafa wannan tafiya din wasu za a ce ko dan an ga zaɓe ya ƙara so ne shi yasa za a yi wannan ne ba wai dan akwai bukata a gyaran ba ai idan mutum yana da bukata shi yake neman a yi gyara saboda bukatarsa ya tafi daidai mm. kuma lokaci ba zai daɗe ba zai so zai zo fito da bukata ruwai nan mutane za a nemi gafara kuma yafewa zai so a nan in mutane ba harka ka zo suka samu maka kofa in ka buɗe ne za ka ce musu kowane kallo za ka yi musu to bari in yi ta ni kasan aliyu Ba na kokonto a abin da ke zuciyata duk mutumin da yake kusa da buhari ba wanda ya isa ya zo guna ya ce wane ka zo mai abu kaza domin shi bai isa ba lokacin da muke buhari yake wari ba kowa tare da shi shi mutumin ina yake aini mutum ɗaya ne zai iya mun magana buhari da kansa tun da shi ya ce ba shi ba ni amma ka ji wani magana a bakin sa ne ko an gama a jarida sai in kawo maka ita a wani shekara a lokacin da aka kusa yin zabe ya yi taron jaridu na duniya kafin zabe 2015 eh yace baya bukatar baya bukata na baya bukatar magoyin baya na baya bukatar ma mai gaisawa da ni kuma wannan ya tabbata domin duk mutumin da yake gwamnatin nan ba ma wanda ya isa ko in buga masa waya ya dauka duk wanda yake gwamnatin nan ba yadda za a iya zo kusa da ni domin tsoron cewa idan ya zo dan abin da ke ma bakinsa za a buge ya faɗi. mu bayar maganar gobe da buhari yanzu mu ji wajen iya zancen ƙasa yawwa um, eh, Jami'an nan tana fuskantar ce-ce kuje da kore kore ba a jihohi da yawa a kano a kaduna a yobe a ondo a kusan ko'ina a adamawa ko'ina um, gashi shekara ɗaya ta rage a yi sabon lali a halin da take ciki yanzu me hasashen da kake game da sakamakon abin da za a shiga za a shiga babban matsala kuma kaga abin da ya auku a gwamnatin Jonathan hmm. ni ba na magana da kokonto kuma duk maganar da nayi Allah ya taimake ni ina da hangen nesa hmm. kuma akasarin abin da nake magana ubangiji yakan tabbatar da shi ba ni ba kaga yadda aka gudu daga gun Jonathan zabe ya kusa hmm. to idan jam'iyyar nan bata mai da hankali ba sai an gwammaci kiɗa da karatu ta apc ta apc dalili shine na yi waɗansu maganganu kwanakin baya mm. wanda ni a ganina ya taimakawa gwamnati me ya taimakawa gwamnati na yi magana a kan yaƙin da ake da ta'addanci a arewa maso gabashin najeriya mm. buhari bayan ya ji wannan magana a bbc ya tashi ya tafi wurin da kansa na yi magana a kan zancen sakataren gwamnati da kuma nada eh, da kuma eh, ok na nia hmm. na kuma yin magana akan cewa jam'iyya ba ta mitin lokacin da na yi magana akan ok da babacir gwamnati ta ɗauki mataki a kai na yi magana akan jam'iyya inda ni hukumar zaɓe ne zan rusa jam'iyyar apc domin ba ta bin ƙa'idojin da ma ta ɗora wa kanta kamar rashin yin taro don ina memba na board of trustees ina so in kai ka ina memba na board of trustees eh. ina memba na national caucus na wannan jam'iyya hmm. bayan na yi wannan magana sai a lokacin suka farga sai suka kira mitin daya to abin da yake aukuwa a ƙasar nan wanda ya kamata gwamnati ta sani ya kamata shugaban ƙasa ya sani shine yana da kyau a rinka kalubalantar gwamnati akan waɗansu alƙawura da ta yi ko kuma waɗansu abubuwa da ya kamata ta yi ba ta yi ba. Kamar me wanda ya ta yi yi Da yawa da ya ai ya ba. biyu ko Da yawa da yawa da yawa ai an ce za a yi kaza an ce za a yi kaza ai ba. Kamar me. Saurare ni saurare ni. Ai na so su je su ce ga kaza. Ai ai sun sani. Yanzu akwai abu ɗaya da aka yi arewacin ƙasar nan wanda za a nuna cewa wannan gwamnati ta apc wanda mutane da yawa suke da kyakkyawan zato cewa da an zo za a samu biyan bukata ko bisa noma eh. ko ma bisa tsaro in an yi taklin yanzu boko haram da ake magana ya kare hmm. yanzu daga nan kafin ka ce za ka tafi kano daga Abuja sai ka kwana kana zaune kana la haula wala quwwati bari in baya ya mummuri a ah, to ai ban sauka a ah, ah, bari kara to bari kara sa akwai abin da nake son faɗa musamman mu mutanen arewa akasari ma musulmi hmm. idan kai magana na tada wannan gwamnati daga baya daga bacci sai a ga kamar kai ridda hmm. su ko ba sani ba kalubalantar gwamnati shi yake tada gwamnati daga bacci har ta gyara kurakuranta amma hmm. su ba haka suke gani ba to naji eh, yanzu mun kaji abubuwan da ya ce eh, daga cikin su ne kake son kamar da mulkin musamman maganganu alƙawarin da ya ce an yi ba a cika su ba eto eh, to an yi su da yawa amma kowa ya sani kafin zuwan buhari idan kai niyya za ka je mai duguri sai ka je ka yi ɗinkin da ne, ka ajiye a gida ko a kayanka da za ka yi tafiya da shi yanzu wannan ya kau saboda an sami kwarya-kwaryar zaman lafiya wanda kuma ya fi saba'in daga cikin ɗari na zaman lafiya yanzu kuma a yau ɗin nan matasa wa'inda suka iya matsowa ta hanyar noma sun sami shiga ƙungiyoyin noma ko da yake saboda kuskure na yadda aka soma rabawa wannan ko ba wai kasawa ba ne kuskure kuma abin gerawa ne noma ma ta sami farfadowa ba don komi ba kuma saboda ministan da aka nada a agriculture tsohon shugaban pdp ne <laughs> kuma administrator ne mm. don ko ina ake cewa mutum ya zama administrator audu ogbe ya kai amma idan ka dubi wasu ministoci mm. yan zafin kai ne kawai ba administrator ba na ji daji da irin wajen audu audu obi saboda akwai zargin da ake ga san cewa gwamnati da ta apc ci amma kafafanta da na pdp ne wani yake cewa ma kashi 80 cikin 100 na mutane da ke jan ragama gwamnatin nan mutanen pdp ne da hada eh, da hashi tsohon shugaban pdp din an daɗe ana sa ran cewa buhari zai yi kwaskwari ma gwamnatin nan zai yi canjin mutane bai ba har yanzu me kuke ga mutane su san cewa akwai bambanci tsakanin gwamnatin da ta wuce da ta yanzu nan To madalla, to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu rana wa mu dawo mu ci gaba inda kuma za mu taɓo maganar mutane irin su kwankwaso da atiku da sauran mutanen da ake ganin suna shinshina kujerar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa na dubu da 2019. Yanzu muna su mu gode su bakin namu wato shi Alhaji Isa Tafi da Mafindi da kuma Alhaji Buba Galadima da kuma wanda suka taimaka wajen haɗa wannan muhawara ɗin wadda kamar da muka ce a can Abuja muka ɗauko ta wato shi Nasiru Adamu Hikaya ɗin da kuma Benjamin Gawan. a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakuta nan washington huta lafiya